Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Har yanzu muna ci gaba da tsokaci a kan halin tsaka mai wuya da iyaye suka shiga dangane da batun ilimin 'ya'yansu waɗanda ke fuskanta barazanar tsaro musamman ma a makarantun kwana. Yau ma muna tare da Ibrahim Muhammad Sani da Bashir Musa Ibrahim mukaddashin shugaban ƙungiyar kare hakkokin bil'adama ta duniya reshen jihar Kano da kuma Aminu Muhammad mai wakiltar ƙungiyar ɗalibai da ke sa ido kan ayyukan gwamnati. Ga jagorar shirin Baraka Bashir da bakin nata da a yau suka mai da hankali akan rawar da ɗalibai za su iya takawa wajen kare kansu. Ai a makaranta ko da dai system ɗinmu mu kawai karatun ake bayarwa mm. to ya kamata a kowace makaranta da ba a san firamare ake yin yara boy scout ba misali a ringa koya wa yara fareti uh, da waye a sakandare. Ya kamata ni makarantar mu sajan ne ke bulalan makara. Yanzu ina ina sajan. Mm. Gwamnati ba ta ɗauka ba saboda kawai bodin ɗin za ta ce mata yawa mm. ba ta katangar da nake nufi ina nufin ta katangar gaske ita ta mm. gane mm. in su gane ba ni a bana aron kujerar zan yi katangar wato ka gane wato na fahimci na fahimci katangar da shehu ma ke nufi <laughs> amma bayan wannan katangar da yake magana akwai shi yana magana katanga ce ta kariya ta kariya ba wai kawai kuma yana magana akan discipline ma tukuna tunan an ce wanda yake hukunta yaran da shauransu kaga akwai abun nan ba amma akwai magana magana da ya yi shine maganan boy scout mm. wannan boy scout din idan muka bincika za mu samu cewa idan mutum ya je kasashe kamar su libya wasu kasashe din laraba laraba middle east din haka zaka samu cewa akwai training mm. da ake yi wa ɗalibai mm. na wasu tsirarin abubuwa da suka shafi harkar soja saboda menene saboda su kare kansu da su kuma iya tsayawa akan abun nan a wannan shekarar shawo mai ni kaina ni kaina secondary school din da na yi do makarantar sojoji ce tun da command secondary school ce boarding school ne anyway duka wanda suke tsaron makarantar kaga yan sojoji ne da shauransu su ne masu hukunci da shauransu da shauransu ba amma wannan bai hana dalibai a su dinga fita suna zuwa suna harkokinsu a waje suna suna to yanzu da ku tsaya tambaya ta ƙarshe ba fa ba fa maganar kawai wai a ce wai yara su iya fareti ko su iya gudu a eh. koya musu tsalle-tsalle in su gudu wai in an ka musu hari su gudu ba ni abin da nake jan hankalin hukumomi shine eh, eh. ya kamata hukumomi a da yanzu idan ka gina makaranta ko aka baka rikon makaranta za ka zama obasi ne na makaranta mm. yara za ka ringa kallon su a yana da kyau a ce duk wanda yake cikin harkar ilimi to yana da wasu muka ba iya ilimin da ba korewarsa ba kawai ka kalli yaro ka gane psychologinsa tahowarsa ma daga gidansu ya yake mm. idan daga hostel ya fito me ya ake ake gane yaran da suke wani irin ah, ɗabi'u marasa kyau a hostel har ka ji an kama wasu yara suna wasu ta'addanci ko shaye-shaye ko wani abubuwa da da da da da da ya saba wa al'umma ya saba rayuwa idan malamai idan yawa hukumomi za su tsaya tsayin daka eh. na makaranta hmm. su aiki kai da kai da jami'an tsaro hmm. to za a gane cewar akwai matsalolin da za a iya takle ka gane shi ne ina fahimci maganar da yake yi kuma da yake yi hmm. akwai magana akan da ita hajjiya ta fara yin magana a kai hajjiya zainab ta kumar hajjiya zainab ta fara magana a kai cewa akwai matsaloli na over population misali kamar ɗaliban masu yin sun yi yawa a makarantu kuma gwamnati sai kuma dawo kan magana shi shehu kumar shehu mahi da yake cewa wato su makarantu wato gwamnati har yanzu ta kasa kawo wato ƙara faɗaɗa tsare-tsarenta akan wayannan wayannan eh, makarantu kamar ne muku wata tambaya kafin ita ce tambaya mm-hmm. Mm-hmm. yanzu tun da aka ɗebi yara a Chibok mm-hmm. aka ɗebi yara a adabci aka ɗebi yara a Kankara wacce gwamnati ce wacce gwamnati ce bayan muna da hukumomi daga cikin hukumomin da kungiyoyi da suka ringa zanga-zanga akan an ɗebi yara mm. amma mai gwamnati ta yi akan haka a baya-bayan nan aka yi zanga-zanga na Mm. a kan harkar tsaro da wani abubuwa amma tuni jami'ai suka zo suka ce me matsalolin ku suka saurara suka abin nan amma ina jin mai girma janaral eh, Muhammadu Buhari yana Katsina lokacin har ya gana da ɗaliban da kwashe shugaban ƙasa ya gana ya gana da ɗalibai da aka kwashe a kankara amma bayan ya gana da su ya kamata duk da mun san harkar tsaro ba harka ce da za a zo duniya a faɗa a bidiya ba mm. ya kamata a ce tun a lokacin mun gani a ƙasa makarantunmu na firamare matakai daban-daban mu fara ganin gwamnati ta fara shigar da wasu masu ruwa da tsaki saboda ba wannan da karo na farko ba ya kamata mu na fahimci point ɗinka a mm. kuma a cikin maganar da kai na ɗazu mm. ka ce akwai jami'a wato ma'aikata mai zaman kanta mm. wacce take da haƙƙin wato tsare-tsare da bincike da research da wayewa akan harkan ilimi da kuma yadda za a magance ga to ina ganin wayannan ma'aikatan ba san aikin su yadda ya kamata saboda idan da suna yi saboda idan da suna yi a shekara goma sha biyar din da muka fara fuskantar matsaloli eh, ta barbarewa na rashin tsaro din nan ya kamata a ce an kawo a cikin curriculum din makarantun nan an kawo wani abu da ya shafi da ya shafi harkan koyar da harkan koyar da tsaro din nan Dalibai ya zama is part of abin da ake koyar da ko kurukula a sa a manhajan da ake koyar da dalibai a makarantu. To kamar Bashir kafin ka ce wani abu so nake mu yi tambaya ta ƙarshe mu yi ɗaura. Kafin ki yi tambaya ta ƙarshe. To ai dai yana alaƙa da abin da. Ina san akwai point din da muka tsallake akwai maganar da Comrade Mahi ya yi. Mm. yana cewar ya kamata a samar da wani channel tsakanin makarantu muna magana ne akan tsaro da jami'an tsaro ya zama cewar hanyar da za a samar din ya zama a duk makaranta ta boarding school da ake zargin ko ake tunanin za a iya zuwa a ɗauki ɗalibai ya zama akwai wani ofishi da za su sadar da jami'an tsaro cikin gaggawa idan abu ya zo kawai za a sanar da jami'an tsaro cikin gaggawa a makarantar ai ba bukatar ofis ai akwai abubuwa da yawa akwai abubuwa da yawa kana nufin lokacin da aka zo ɗiban ɗaliban kankara ba a samu wanda ya sanar da jami'an tsaro cewa an zo ɗiban su ba ai ba a a sanar in dai har in har gwamnati a shirye take ta yi aikin nan na tsaro surveillance din na yadda ya kamata ba a buƙatar wani ya je ya sanar da ita wai ga abin da ke faruwa ya kamata a ce ta sani saboda me yasa saboda me yasa saboda saboda akwai akwai na'urori na zamani eh. wanda duk lokacin da in wani abu na threat ma'ana threat ya ya threat yake in threat ya ya ya fuskanto wani abu to sai sanar ba ji ba yo CCTV haska miki mutanen zata in an hasu yanzu mu ma in kina son hoton su in kina son hoton su in kika je za ki iya dauka dan bin daga tsoro suke ji ba ko rufe fuska sun daina ke ganin gwamnati za ta dauka ta kawo karshen wannan tunda wannan ba shine karo na farko ba an yi an kuma an ni dai ina jan hankalin hukumomi mm. na masu rike da dafin iko mm. su sani sun yi rantsuwa za su kare al'umma wanda shine firamare abubuwan da yake responsibility dinsu haƙoƙin da ke kansu su tsaya abubuwa da dama na gwamnati mun san akwai policy kuma mun san akwai abubuwa da wasu abubuwan sukan janyo abubuwa ƙi gudana duk muna sane da irin wannan amma ya kamata ku yi duk su yi duk mai yiwuwa duk abin da za su iya akan su ga sun ba wa mutane tsaro akan kowanne mataki musamman a makarantu makarantar nan yanzu shi kadai ne abin da ya rage wa dan talaka mm. wanda yake iya yake iya zama ya dan waye da harkokin gwamnati mm. idan aka ce yanzu babu makaranta to taɓarɓarewar tsaron nan gaba wallahi tallahi gidajen gwamnati gidajen hukumomin da waye da waye sai dai su zama kango ko su zama bola ta inda za a ringa to kafin mai sallama da bakin namu za za ku ji matakan da suke gani idan an ɗauka za a samu ingancin tsaro a makarantu da zai ba iyaye karfin gwiwar ci gaba da tura 'ya'yansu makaranta da rage gararan ba a kan hanya. Kafin nan a madadin bakin namu Ibrahim Mohamed Sani da Bashir Musa Ibrahim da Aminu Mohamed da kuma wakiliyarmu Baraka Bashir da ta mana hira da su sai kuma Cubahiro Dodo ne da daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kada kumanta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke.